فاسأله أهل الذكر كرم سني حكمي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين جماعة ما saurare barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin ƙaramin shirin da kan bujiro da tambaya tare da ƙoƙarin amsa ta bisa bincike a cikin littafin Allah wato alkur'ani mai tsarki wanda barna ba ta zuwa masa ta gabansa ko kuma ta bayansa saukakke ne daga mai hikima abin godewa da kuma hadisan iyalan gidan manzon Allah tsarkaka waɗanda su ne suka kiyaye hadisai da kuma sunnar kakansu Mustapha tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka sun kiyaye shi daga duk wata gurɓata na ragi ko na ƙari sannan suka bayyana wa al'umma hakikanin ilimi suna da tufarkin manzon Allah domin samun tsira daga bata tambayar mu ta yau ita ce shin imani da Allah madaukakin sarki yakan wajabta imani da annabta kamar yadda imani da Allah madaukakin sarki ke wajabta imani da ranar lahira kafin amsa wannan tambaya bari mu saurari tanadin da aka yi mana akan faifai سما بروح سموا وزادني وزادني وزادني منك قربا وصير العمر masu saurare kamar yadda shirin ya saba za mu fara da littafin Allah mai tsarki inda a cikin suratun nisa'i Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa mana wannan tambaya a matsayin shimfiɗa inda yake ishara kan batun cikar hujjar Ubangiji ga bayansa ta hanyar aiko musu ma'aika amincin Allah ya tabbata a gare su Allah maɗaukakin sarki ya ce amma masu ilimi na gaskiya daga cikinsu wato ma'abota littafi da mummunai sun ba da gaskiya da abin da aka saukar maka da kuma abin da aka saukar gabaninka da kuma masu tse da sallah da masu ba da zakka da kuma masu ba da gaskiya da Allah da ranar lahira waɗancan ba da daɗewa ba za mu ba su lada mai girma wato aljanna Haƙiƙa mun yi maka wahayi kamar yadda muka yi wahayi ga Nuhu da sauran annabawa da suke bayansa. Muka kuma yi wahayi ga Ibrahim da Ismail da Ishaq da Yaƙub da ‘ya'yansa da Isa da Ayuba da Yunusa da Haruna da Sulaiman. muka kuma baiwa Dawuda littafin zabura, muka kuma aiko manzanni waɗanda muka ba da labarinsu tuntuni da kuma wasu manzanni da ba mu baka labarinsu ba. Allah kuma ya yi magana da Musa kai tsaye, manzanni ne masu albishir ga mummunai, masu kuma gargaɗi ga kafirai, don kada mutane su sami wata hujja a kan Allah bayan aiko manzanni. Allah kuwa ya kasance mabuwayi ne gwani. suratun nisa'i daga aya ta 162 zuwa ta 155 a gefen waɗannan ayoyi masu albarka bari mu yi nazari dangane da aya ta 133 da kuma ta 134 na suratun taha waɗanda suke ishara kan rusa hujjojin mushrikai ga annabar rahma tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka da kuma lutufin Allah ko tausayinsa a gare su inda ya aiko musu ma'aiki domin cikar hujja a gare su. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Suka ce, Me yasa bai zo mana da wata aya daga Ubangijinsa ba, yanzu bayanan da suke cikin littattafan farko ba su zo musu ba, inda a ce mun halaka su ne da azaba tun gabaninsa, wato annabi Muhammad. To da sun ce, Ubangijinmu me yasa baka aiko mana da wani manzo ba, sannan mu bi ayoyinka tun kafin mu wulaƙanta mu kuma kunyata. Suratu Taha daga aya ta 133 zuwa ta 134 idan muka yi nazari masu saurare za mu fahimci cewa waɗannan ayoyi masu albarka suna da alaƙa mai ƙarfi tsakanin imani da Allah maɗaukakin sarki da kuma ceton halittu a ranar lahira da kuma aiko da ma'aika amincin Allah ya tabbata a gare su to kowane sakamako ne za mu ɗauka dangane da hakan masu saurare abin fahimta a cikin waɗannan ayoyi masu albarka shine hakika Allah maɗaukakin sarki mai iko ne akan komai kuma mai hikima ne da yake sanya kowane abu a wurin da ya dace kuma mai tausayi ne da yake tausaya wa bayansa kuma ya tanadar musu dukkanin dalilan shari'a wacce ta kasance cetonsu daga ƙasƙanci baƙin cikin duniya da kuma azabar lahira wannan shine ubangiji mai girma da ba zai yi ba ya bar bayansa ba tare da ya aiko musu wanda zai sanar da su abubuwan da za su sanya su cimma rayuwa mai kyau maɗaukakiya a gidan duniya da lahira kamar tsayar da sallah da kuma bayar da zakka. masu saurare barkamu da sake saduwa kamar yadda babu yadda za a yi ubangiji ya bar bayansa hakanan ba tare da ya aiko musu manzanni da za su shiryar da su ba su yi musu galgadi na kadda su jefa kawunansu cikin musiba tare da wahalar da kansu ba kuma suna kiransu zuwa ga yin tunani musamman ma kan alkawalin da suka ɗauka na aikata alkhairi da kuma nisantar duk wani sharri Wannan alkawali yana cikin fitirar kowane mutum da ya ɗauka tun kafin ya zo duniya, domin haka Allah Maɗaukakin Sarki ya aiko da ma'aika domin tunatar da mutane wannan alkawali da suka ɗauka domin su cika imaninsu na fitira. Wannan shine ne abin da shugaban mummunai Ali bin Abi Talib salam yake tunatar da mu a cikin hutubar farko da aka rawaito cikin littafin Nahjul Balaga. yayin da take bayyana mana illar da ta sanya aka aiko da ma'aika da kuma matsayinsu a rayuwar mutane kuma wannan huɗuba tana ishara ne kan ayoyin alkur'anin da muka nakalto cikin wannan shiri da kuma misdaƙin cikar hujja ga halittu ta hanyar aiko musu da annabawan Allah amincin Allah ya tabbata a gare su Imam alaihi salam ya ce sai Allah ya aiko musu ma'aika da annabawa domin su raya alkawalin da suka ɗauka na fitararsu su kuma tunatar da su abin da suka manta na ni'imarsa su cika hujjarsa ta hanyar bayyana musu hujjoji suka kuma tayar musu da ƙarfin hankulansu da ke ɓoye da kuma bayyana musu ayoyin da ke ishara da ikonsa game da ƙudurarsa Allah maɗaukakin sarki bai taɓa barin halittunsa ba ba tare da annabi ma'aiki ba ko kuma saukakken littafi ko kuma hujjar da suke bukata ko kuma alamomin da za su shiryar da su zuwa ga hanya mai haske ba a cikin littafin kafin na sakatul islam kuleni yarda allah ta tabbata a gare shi an rawaito hadisi daga shugabanmu imam musa alkasim alaihi salam ya ce hakika allah na da hujjoji guda biyu hujjar da take a bayyane da kuma wacce take a ɓoye wacce take a bayyane ita ce ma'aika annabawa da limaman iyalan gidan annabta amincin Allah ya tabbata a gare su gaba ɗaya wacce kuma take a ɓoye shine hankali da Allah maɗaukakin sarki ya hore wa bayansa wato wannan hadisi na nuni da cewa Allah maɗaukakin sarki yana da dalilai ko hujjoji guda biyu da ya cika wa bayansa ya hore musu hankali da za su yi tunani su gane abin da yake na gaskiya da kuma abin da yake na karya a matsayin hujja ta baɗini a matsayin hujjar zahiri kuwa shine ya aiko da manzanni da kuma annabawa a matsayin waɗanda za su shiryar da hankalin abin da ya kamata yi masu saurare takaitacciyar amsar da muka fahimta a cikin waɗannan nasosi da suka gabata shine imani da rahamar Allah maɗaukakin sarki hikimarsa da tausayinsa ga bayi yakan wajabta imani da annabta da kuma abin da aka aiko su da shi da suke isar da shi wato saƙon Allah maɗaukakin sarki da ke shiryar da bayansa zuwa ga hanyar tsira da sa'ada a duniya da lahira. Dukkanin godiya da karanci ya tabbata ga Ubangiji mai girma da tausayi maɗaukakin sarki, Ubangijin talikai. masu saurare ganin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya kawo jiki a nan zamu dasa aya sai kuma a mako na gaba da yarda Allah za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma Aminu Ibrahim Kiyawa ni da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu